ina yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sanar sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga waya tarho 070 captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu To madalla masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkamu da dawowa daga hutun a takaitaccen lokaci da muka tafi a daidai wannan gaba yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga zagayenmu na biyu kamar da sanarwa ta gabata mun kuma karbi bakuncin a fitaccen dan siyasa kuma jigo a jam'iyyar pdp sannan kuma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum wato honorable habib muhammad gajo honorable barka da shigowa cikin shirin barka da umar wa eh, sha Allah yaya ayyuka ya sanyi an fara sanyi yanzu hunturu ya shigo eh hunturu ta shigo kwarai kuwa eh. mm. to a har yanzu dai mu ci gaba da duba wannan maganar nan na harin bom da aka kai akan waɗannan al'umma da suke gudanar da maulidi a jihar kaduna wanda ga maganganu nan da dama wanda sojoji dai tuni sun fito sun ɗauki alhakin cewa su suka kai harin amma bisa kuskure kuma an ba da haƙuri ana kuma batun cewa lallai lallai a biya diya ga kuma zanga-zanga da al'ummar arewa da dama suke so su yi a kaduna ɗin da kuma majalisar tarayya kai ka kalli wannan hari a matsayin kuskure din kamar yadda suka yi ikirari to um, abin takaici ne da na farko kuma ina jajantawa uh, mutanen kaduna da arewacin najeriya da irin wannan ibtila'i yake fada musu eh. wadda ake dora uh, shi akan wani sikeli na kuskure wadda idan ka duba ga masana tsaro mm. da masana na harkokin soji mm. wato bangaren gudanar da aikin soji mm. za ka ga cewa wannan wurin yana bukatar kulawa sosai kamar ba a kula da abin da yake faruwa a wannan bangaren okay. uh, ah, kaga ya taba faruwa a a gudun wurin sansanin gudun yan hijira eh sansanin yan gudun hijira kwarai hijira a maiduguri ko eh, a kalabalgi kwarai ah, hmm. an yi shi a plateau mm. an yi shi a nasarawa eh, an yi a yobe ma an yi a yobe mm. sa'annan kuma gashi ya sake maimaita kanshi mm. a kaduna mm. to lalle lalle ah, wani abu ya zama abin da ake kira sakaci da rashin kula sakaci shine ne ah, wanda suka yi na farko ba a yi bincike ko in an yi binciken ma ba a tuhume su ba ko kuma in an tuhume su ma ba a wannan ba yi punishing dinsu ba kuma idan an yi punishing dinsu ma 'yan najeriya ba su gani ba ba su sani ba haka ne eh, ko an yi a cikin sirri kuma <coughs> su na bayan kenan da suka faru eh, mm. bai kamata a ce kuma irin wannan ya zama sirri ba mm. saboda malam umar barin baka wani barin ba 'yan najeriya wani misali da ya taɓa faruwa a ƙasar amurka da yaman ne akwai ɗan ƙasar amurka hmm. wadda ake kira alzawahiri eh, alzawahiri eh. ya tafi yaman hmm. ya je zama shugaban 'yan isis a wannan lokacin eh. kuma ɗan ƙasan amurka ne Ah, amurka tana neman shi neman shi da take yi tana neman shi ta kama shi ne ba tana neman shi ko da rai ko ba rai ba eh, neman ɗan ƙasar ta take ta kama shi ta gurfanar da shi gaban kuluwa ta mishi hukunci na ta'addancin da ya aikata ah, a wannan lokacin akwai wani dan najeriya wadda ke kira uh, umar faruk abdul mutallab eh, ya tashi daga nan najeriya eh. ko daga dubai ne eh. ya je wurin alzawahir ya gana da alzawahir ta nan ne yan masu tsaron amurka suka samu abin da ake kira intel, intelligent report cewa labaran hmm. bayanan sirri bayanan sirri ga wurin da yake hmm. a wannan lokacin mulkin obama ne sai aka tada irin wannan jirgi matuki bayan shi uh, umar abdulmutallab eh. ya bar ya shiga jirgi ya bar yaman hmm. aka kai hari wannan harin ya kashe shi uh, alzawahiri hmm. malam umar ba 'yan amurka ba hatta majalisan amurka hmm. sai da ta yi public hearing taron yan jarida don me a'a suka kira da suka kira sojoji eh. a majalisa suka tuhume su don me yasa za su kashe dan kasar amurka da harsashi ko da makamin kasar amurka oh. da kuma kudin harajin da dan amurka ya biya a kashe shi da wannan makamin to shi ba laifin ne daban laifi ne daban kaga mai laifi ne fa hmm. kaga mai amma kuma ba a yadda ba a yadda ba sai da aka biya diyan alzawahiri waɗanda suka waɗanda suka yi amfani da wannan jirgin matukin da wadda ya ba da umarnin duk sai da aka tuhume su sai da aka yi court marshalling ɗinsu kaga mutanen da suka san yancin bil adama mm. ka gane mutum ɗaya ba amma nan mutum dubu nawa ka kashe amma na ce mana eh, eh mu muka yi amma mun yi akan kuskure mm. eh, a nasarawa state a jihar nasarawa aka ce eh bayanan da aka bamu ba daidai ba ne mm. eh, a plateau Eh, zargi ne ake yi aka ga ya kamata a ɗauki mataki eh, a borno state kuma sansanin gudun hijira eh, jirgin da yake dubawa ya ga kamar 'yan ta'adda ne ka ya kamar 'yan ta'adda ne suke tafiya ka ya suka shiga wannan Eh, wurin ka gane hmm. yaushe za a ci gaba da irin wannan kuran ana kashe dan ta'adda ya kashe dan najeriya dan ta'adda ya garkuwa da dan najeriya dan ta'adda ya karbi kuɗin ɗan najeriya ya karɓi haraji ya hana ka noma ya hana ka zama da iyalinka hmm. ya hana 'ya'yanka zuwa makaranta ya hana ka samun eh, lafiya hmm. sa'annan kuma hukuma ta tsaro kuma ta zo ta sa bindiga ko ta sa bom ta kashe ka wani irin ƙasa muke zama a cikinta wani irin yanayi muke muke wani irin gwamnati muke da ita wannan gwamnatin ka kira gwamnatin demokradiyya ko za ka kira gwamnatin da ta san hakkin ɗan adam ko mutuncin ɗan adam ko kare eh, wannan ɗan najeriya amma honorable ana ganin gwamnatoci da dama da suka gabata a baya duk kusan ɗabi'ar su ɗaya akan irin abin da ya shafi hasarar rayuka da ake yi a najeriya wato wannan abin da mutane suke faɗa ba daidai ba ne zan baka misalai mm. kaga uh, sojoji su rinka kai hari farar hula 'yan najeriya wadda suke zaune lafiya ko wadda rashin zaman lafiya ya kore su daga wurin da suke suka samu matsugunni wannan ya fara daga kan gwamnatin muhammadu buhari kenan daga gwamnatin apc jagorancin muhammadu buhari da yanzu ta tunu da muka shigo wannan ya faru a zamanin obasanjo a gwamnatin pdp an yi a odi jihar bayelsa amma me suka yi tsagero ne suka kashe sojoji gwamnati ce ta ba da umarnin cewa a je a kamo waɗanda suka yi wannan abin kuma a hukunta su a wannan lokacin don itebe shine chairman na ampp hmm. garin ƙauyensu ne waɗannan mutanen garin Eh, eh, tsageru suka hmm. shiga cikin mutane hmm. sojoji suka tara garin gaba daya suka ware tsofaffi suka ware mata suka ware yara suka ware matasa suka nemi suwa suka aikata wannan aikin suwa suka kashe sojoji sojojin ya kamata a ce sun caje wannan ƙauyen hmm. amma abin da suka yi sai suka rushe garin gaba daya gidan don ita bi kaɗai ya ragu hmm. saboda kada wani tsagera hmm. ya sake dawowa ya samu mafaka a wannan ƙauyen an biya diya eh, a zaki biyan a jihar taraba ko a jihar benue benue kai eh benue ne zaki biya aka yi irin wannan aka kashe sojoji guda bakwai ne ko ne nan na gwamnati ta ba da umarni cewa ta ce ba za ta lamunta ana kashe mata jama'an tsaro ba wannan garin wannan mutanen ajiya ne musu a kamin su ma irin abin da ya faru a odi haka aka yi general victor malu yana chief of army staff ya yi ritaya a matsayin chief of army staff yana hmm. ganin shi ma shi kan gidan shi ma bai tsira ba ka gane hmm. wannan ya faru amma ka kula da wannan ta'addanci aka yi ma jami'an tsaro sojoji hmm. ka gane eh haka ne suka je neman waɗanda suka aikata wannan laifin wannan aika aika ta faru shi kuma wannan wai a rashin sani ne ka gane eh, a rashin sani ne a rashin sani ne so ya kamata a nemo ƙwararru su yi binciken waɗannan a nemo sojojin da suka ba da umarni suka ba da eh, eh, waɗanda suka yi eh, amfani da wannan jirgi da yake da bai da matuki hmm. ka gane yi hmm. a nemo waɗanda suka tada jirgin har suka samu wannan location ɗin wadda is safe hmm. baya cikin red line kuma babu red flag a wannan garin ka gane amma suka jefa bom don duk mutanen da suke buki ko suke wannan ba za ka ce musu yan ta'adda ba kuma ba za ka ce musu masu laifi ba mai laifi shi ne wanda zai je aikata laifi ka tare shi ka hana shi ka kai shi hari ko kuma ya kai hari kar ka bar shi ya tsira ya fita kai kokari ka dakile ka kama shi wannan shine abin da muka sani lalle lalle tun da shugaban kasa tunubu eh. ya ce a yi bincike eh. to kada shi ma binciken shi ya zama na wanda ya gada ya bi shanun sarki ya bi shanun sarki a yi binciken na Allah ya tabbatar eh, da kuma ina ganin kalamin shi ministan tsaro hmm. ba kalamu ne eh, kalamai ne da da za su ba ma 'yan najeriya eh, kwanciyar hankali ba ko eh, wannan ya zai ƙara sa mutane su harzuka ka gane amma wace kalma ɗaya daga ciki da ya yi don ya ciki ya ce ma za a biya diya fa ya yi bayanin nan ya ce kuma ban san wanne ne zai ta da hankali din ba ya ce kuma nan gaba mutane su rika sanar da hukuma in za su yi taruka ba daidai ba ne ku je ku yi taro na mutum 100 ko 200 ko fiye da haka gwamnati ba ta sani ba duk ya ce yana kuma cikin dare yanzu shi da abin da nake faɗa kenan yanzu kana ganin akwai taro da za a yi ba a sanar da dpo ba ko to ko kana ganin eh. babu gayyatan manyan malamai da sarakuna idan za a yi maulidi ko za a yi wani taro ko wani hidima har sanarwa ma suke a gidan <coughs> rediyo to kaga irin waɗannan maganganu su ne wannan to wani rubin mu je saboda muna da <laughs> batutuwa daban-daban a ƙasa mu je ga mambila me yake faruwa da wannan mambila da wannan kasafi na kuɗi na 2024 bai taba ma kwata-kwata ba a yi magana akan mambila an ce ko kwabo ba a ware akan wannan mambila nan ya yi ta gamuwa da matsaloli a baya a gwamnatin buhari har ma tun a gwamnatin jonathan da aka faro wannan aiki har yanzu kullum sai a ce an samu matsala a wannan batun mambila menene data arewa sun ce ya ce ba a zamanin jonathan aka fara a lokacin buhari ne ko a'a a lokacin obasanjo ne aka fara mambila aka fara mambila kuma har yau abinda obasanjo ya yi har yanzu shi ne ba a ɗora ko komi a kai ba a wurin da obasanjo ya tsaya ana aka tsaya da buhari ya zo har wurin ya je ya ba da biliyan na dala biliyan na yayi a lokacin a wannan lokacin mm, na manci ba a yi ba abin da aka yi mm, sharan wajen Karami a sharan wajen ma obasanjo ne ya yi shi ka gane mm. eh, da buhari ya ba da kuɗi har aka yi waɗansu hotuna da bidiyoyi da dai sauransu cewa an gama irin na propaganda mm. na cewa ai eh, ya kai kashi sittin Eh, aikin ya kai kashi 60 saura kashi 40 a gama aka za ka ce saura kashi 25 aka za ka ce shekara kaza alhalin ba a komai ba ba alhalin ba komai amma ai shugaba ba da ba eh. mandula kadai ba har da baro eh haka ne duka aka yi ta wannan propaganda duk mun gansu a gidaje amma ai shi wannan tsohon shugaban kasa Buhari ya nuna bacin ransa ina zuwa ya kuma minista ma duka ina zuwa mana ai an kori ministan karamin minista ne na na hmm. shi wutar hmm. lantarki hmm. ka gano yi an kore shi saboda ya faɗi gaskiya ne oh, ya ce babu abin da aka yi a mambila ya je ya gani babu komai ba abin da aka saka bayan shekaru hudu na buhari a wa'adi na biyu minista ya fito ya kuma ba kore shi aka yi ba murabus da kanshi eh ba an tilasta masa bane yayi eh, murabus din saboda takun saka ta hada shi da wannan maganar ta sa sakun eh, eh, taka tsakanin shi da babban minista baba Tunde fashola sa'annan kuma su chief of staff da sauransu wanda suke ganin cewa ya yi ma gwamnatin zagon kasa dan me yasa zai fito ya irin wannan kalaman kuma ya faɗa a majalisa ka gane yi hmm. ya faɗa a federal executive council ba a yi komai ba a ce komai ba ba a yi bincike ba ba a je an duba cewa wani abin da faru ba ka gane ko kuma shi karamin minista ɗan taraban nan ƙarya yake saboda garin shi ne ɗan taraba ne ɗan taraba ne ya fi kowa kishi ka gane yi hmm. duk ba a yi haka ba sai da magana ta je gaba 'yan jaridu ya gaya ma 'yan jaridu gaskiya cewa ga abin da ya faru a dalilin wannan ya yi murabus ya je takara takarar ma aka hana shi saboda ya faɗi gaskiya aka ce ya gwamnati zagon ƙasa amma maganar gaskiya gwamnati ya yi ma zagon ƙasa buhari ya ma zagon ƙasa ko najeriya ya yi ma sai ma Najeriya kishi ne ya yi ma Najeriya hidima ne da ya fito ya gaskiya gwamnati ta rufe wannan chapter so wannan ma na shi in ba jarumin mutane aka sa mm. masu hazaɗa wadda za su iya yin aikin ba haka zai lalace haka zai lalace ka gane kuɗin da aka saka baya duk cinye su aka yi wannan ma idan an saka cinyewa aka yi amma rashin sakawan ma shine ma illar ya kamata an iya a saka kuɗi a wurin ka gane yayi a nemi mutanen da za su iya yin aikin a sa su su yi amma inda can kasashen jihohinsu ba na kudu ne ai da an yi mun ga an yi fafalantu mun ga an yi ebin eh, power plant mun ga an yi eh, wani power plant ga su na omotosho hmm. duka sun ba su da karancin wutar lantarki kamar yadda muke da shi a nan mun wutar lantarkin da ake bamu a nan na gidajenmu ne da suke ce mishi ita ma ba ta wuce awa shida kaga da babu maganan kamfanoni babu duk kamfanonin suna can duk abin da ake kerawa a najeriya ko ake sarrafawa a Najeriya idan ka duba made in Najeriya in ka duba za ka ga Ogun State eh, Ibadan Lagos mm. Elupeju wane ne haka za ka yi ta gani ba haka ga made in Kano kaduna ba ko bugun guwa ne a wannan muka kashe masana'antun namu da kanmu ta yawa dai mu ba labarin ai rashin wutar lantarki da ruwa shi mm. yake kashe masana'antu bari in baka misali yanzu misali kamar kamar wannan eh, eh, engineering department a Ahmadu Bello University hmm. ka je wannan engineering din gaba daya babu wuta babu ruwa ta za su yanki sai dai a koyar da su ka gane yayi so waye kashe wani ka gane yayi ba yadda za a yi dan arewa ya kashe kamfanin da yake samun arziki a cikin shi babu yadda za a yi jiha ta zauna ta daɗe hannunta ta kashe kamfanonin da suke kawo mata haraji ba yadda za a yi eh, eh, al'ummar da suke aiki a kamfanonin da yake sa musu abinci a kan tebul ɗinsu ka gane yayi a ce su kashe waɗannan kamfanonin a sa wutan lantarki a gani ko ba zai ko ba zai ba ko ba zai ga nan calawa a nan kano hmm. salawadan har yau ga shi nan ba karasa shi ba ba komai ba komai har injuna aka kawo an kawo turbines turbines amma akwai tiga ma ai ga tiga kaga da amma shi da salawan ya fi girma da salawan kaɗai zai iya wadatar da waɗannan kamfanonin da wutar lantarki Allah ya kyauta mu kalli sace wannan takardu da yan bindiga suka yi a kogi wanda daga shi zamu bude layukan waya ga masu kallon mu ana ta jefa zarge-zarge tsakanin waɗannan jam'iyyun adawa da na da ita kanta mai ci ɗin cewa ya barawo zai zo ya saci takardun zaɓe idan ba turo shi aka yi ba ya barawon ƙuri'a zai bari a kawo shaidan da zai kama shi in ka juya maganar eh. idan su suna zargin 'yan adawa to 'yan adawa ma suna zargin cewa ai saboda gaskiya ne ba sa so shi yasa kuma ɗauke kotun kawo ta abuja su a ganin su shine mafi alheri ne eh, shi zai kare musu eh, eh, ai barazana ce ai ta tsaro ai aka yanzu shari'an da aka yi a kano a talbijin aka yi ta a garin kano amma wai a talbijin aka nuna ta da aka za a sake kaduna ya kamata a ce a fil na kaduna ya kamata a ce a zauna a kaduna amma ka ɗauko shi aka kawo shi abuja imo state an ɗauko shi an kawo shi abuja ko ina sai a ɗauko a kawo abuja ba saboda tsaro ba ne saboda ba za a iya ba da gaskiya a wurin da aka yi zaben ba ko a jihar da aka yi wannan ɗin ba ka gane ai sai an kawo nan sai an kawo nan wurin da ba za ka iya ka bada barazana ba ko ba za ka ko za ka iya kai rashin gaskiya ka kwana lafiya ka gane ai wannan shine shine babban illa idan irin wannan abin ya faru a duba ciki abin da ake kira look inward mm. ka gane mm. in ka duba ciki za ka samu ansar ana zargin cewa an yi aron gazon ƙuri'a wani kafin sallan asuba an cika akwatu wasu ce kaza wasu ce kaza waɗansu wurare ba a yi zaɓe ba an zo sallan asuba zargi ne suka yi kaza ne a yi amma an ce ga wanda ya samu nasara waɗanda suka shiga zaɓen sun ce ba su yarda ba aika aika aka yi aka yi aka ba da sakamakon zaɓen kuma hukumar zaɓe tana ji tana gani ana yin irin wannan abu wasu ba suna cewa ma wasu da suke zargi na da haɗin bakin hukumar zaɓe aka yi wannan aikar sa'annan yanzu kuma mutanen da za su je su nemi hakkinsu nan ma an je an kai musu eh, hari an ɗauke kotun kuma gaba daya shaidun da aka bayar din su ma yan adawa za su iya shirya makarkashiya a tura yan bindiga su sace da a ce gwamnatin jihar kogi ta yi shi shi dan adawa ai hakkin shi yake nema hmm. ka gane wanda yake neman hakkin shi ai ba zai ba ba zai bata hanyar ko eh, eh, eh, hanyar da zai samu salaha ko ya samu gaskiya hmm. ko ya samu barin gaya maka mutane ba sa gane eh, dalilin da yasa ake zuwa kotun zaɓuɓɓuka ba ka gane hmm. ka faɗi zaɓe fine ka san ka faɗi ka gane ai hmm. haƙura za ka yi amma idan ka faɗi ta hanyar zalunci da maguɗi a matsayinka na ɗan siyasa mai kishi za ka je kotu ne ka nemi 'yancin mutanen da za su da zaɓuɓɓukan nan gaba za su zama sahihan zaɓe amma akwai wasu yanzu bari ba ganin kamar sun faɗin da gaske bari bari baka misali yanzu faɗi ba a 2007 Atiku ya shiga zaɓe a Action Congress mm. ba don ya ci zaɓe ya shiga ba a ah, me yasa ka ji haka ah, kwarau kwa kaga ya san ba zai ci ba amma saboda yadda aka mishi walakanci a jam'iyyar pdp mm. da yadda obasanjo ya yi kaka gida aka ce an kore shi a jam'iyya ba zai yi takara ba aka yi amfani da inec da efcc ka gana yi mm. suka aka ce an yi indactin din shi da cin hanci da rashawa da wani ne ya je kotu ya karɓo wannan yancin duka hukumar zaɓe ta ce ba za ta saka shi a cikin 'yan takara ba ya je kotu ana gobe zaɓe obasanjo ya ba da ya sa eh, eh, public holiday tun ranar laraba ya ce daga ran laraba har babu aiki sai ranar monday alƙalan eh. alƙalan supreme court lokacin ina ganin justice belgore ne ran alhamis da daddare a ran juma'a kai Eh, ran alhamis ne ran alhamis da daddare hmm. suka suka supreme court ta zauna ta ce babu wanda babu wanda ya isa ya hana dan hmm. takarar jam'iyya hmm. shiga zabe sai sai dai kotun da take da hurumin hana shi shiga zaɓe tun daga ranar malam umar oh. har yau ba za ka yi amfani da inec kai disqualifying Eh, eh, eh, dan takara ba ba za ka yi amfani da efcc ka yi disqualifying dan takara ba kaga wannan an wuce wannan karnin kuma ka gane ai so yanzu ma waɗanda su yawancin waɗanda suke zuwa kotu neman hakki da hmm. wannan suke challenging din ita hukumar zaɓe suna yi ne saboda a gyara gaba ka gane ai ba suna yi wai don bari mu fara don su samu bari mu fara daukar wayoyin masu kira da yake mun dan shiga cikin lokacin game kira na farko assalamu alaikum to barka ka dai ina yi bako barka da zuwa to yana amsawa yana jinka sunana sanusi lalan daga gusau jihar zamfara najeriya to sanu silalan barka da shigowa ya gusau yawa alhamdulillah malam umar wato babban bako ya yi bayanai kuma bayanai ne wa'anda ya kamata a ke yan kasa idan ana irin wannan bayanan su dawo cikin hayyacin su su fahimci cewa wannan kasa dai ko kuma wannan yanki na na arewacin najeriya lalle shi ne koma baya kuma shi ne ɗanɗana azaba a hannun azzaluman shugabanni wa'anda ba su tausan ƙasa wa'anda ko ba sa tausan na kasa gare su misali yanzu bari fara da wannan itilahi da ya faru da ake ta magana na wanda aka kashe aka mace sangilla hmm. wanda dauki ɗauki su ko wanda ake kokarin a durkusar da wannan yanki ko kuma wannan ƙasa ko kuma a zalunce mu ta wannan bangaren domin babu dalilin da zai sa wannan da suka yi wannan aika-aika har suna da damar da za su bude baki su ce ai sun kashe wasu 'yan ta'adda a wannan wuraren da aka kai wannan hari wannan rayin imani ma ne za mu iya bibin wannan domin ba ina sun ina da suke ina su turji ina su dan karami ina yan manyan manyan yan ta'addan nan ba a taba kai musu hari irin wannan ba sai wa'annan kallon su zo su gwada ma duniya ga waje yan ta'addan da suke cewa sun kashe a kusa ga inda suka tada wannan ba wannan shi ya nuna cewa wannan aiki ne na da gangan babu magana kuskure an yi wannan ne da wata manufa kuma shi yake nuna cewa babu wani mataki da gwamnati za ta ɗauka ba wai a kai buhun shinkafa ko a kai taliya ko wani dauki ba shi muke bukata ba mu ji an kama an hukunta abin da muke bukata kenan domin ya zama izina wannan shi yake tabbatar da cewa babu wani bincike na kwarai da za a yi wannan kamar an sharo tashi wannan ya nuna cewa wannan da suka rasa raka su sai da mace Allah ka isa musu Allah ka bi musu hakkin su mm. kuma wannan idan aka ci gaba da zura ido wannan ba san inda zai tsaya ba ya kamata yan kasa birni da kawai a yi ko a yi zanga-zanga ta lumana ta nuna ma gwamnati cewa wannan kuskure ne domin ta hukunta wanda a saki da wannan aika-aika da aka yi sai kuma wannan magana da ake ta kogin mamfila ai babu yadda za a yi shugaba Tinubu ya kula da arewa babu yadda za a yi wanda ke mulki ya fito daga wani yanki irin kudancin Najeriya ya yi cewa arewa za ta iya tsayuwa da kafafunta har irin wanda ya fito daga jihar Legas wanda jihar Legas kan da ake ba ta ita kai jihar Legas ta yi ta share ba ta kai wutar da muke sha a yankunan mu na jihohin nan misali guda bakwai ba su kai wutar da Legas ke samu ba saboda ni saboda an taimaki kasuwancin su an taimaki al'umma su amma mu wannan kogin da ake ta kokarin ana kasafin kuɗi ana wa wasu yau gashi an wayi gari an yi kasafin kuɗi bayan ɓangaro ɗaya wanda aka sa a wannan domin cewa za a gyara wuta kuma mutanen wanda yanki za su samu wuta kuma su samu kasuwancin su ya dawo kamfanonin su su dawo wannan kuma baya ne kuma wannan tukunci ne. Sanusi Lala muna godiya kwarai da gaske. in kasafin kuɗi na farko eh, malam muna biya saboda abin da zai kawo mana cigaba a wannan yaki to ya tabbatar mu da cewa wannan ba karamar koma ba bane a wannan kasa kuma da fata Allah bai da babba ko gida lafiya daga sanu sulalan sau ta arzakar Najeriya na Sanusi lalan baki abin magana to mun ga gudumawar ka bari mu je kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam Umar Gombe tare da babban bako wani rabu Rabi'u gaje na muku barka da safiya. To barka ka je ɗan Hausa ya kwanta gora. Magana Alhaji Abubakar ɗan Hausa ya gaskiya kwanta gora. To barka da shigowa. To abu abu dai ba daɗi dai harka dai kullum gari Allah ya waye za a ce ba daɗi. Hmm. Saboda wanga abin da aka yi ni magana na gaskiya ban ɗauke shi kuskure ba. Don ba yana da kyau mutane su rika bambance kuskure da abin da aka yi. Don wanga an shirya ne ya jirgin mara mutum zai tashi ya je kuna kallon mutane babu mai ko sanda a shin koko garin nan dama an ce ita zuwa mutane bayani a garin nan dama ana zargin cewa akwai barayi cikin hanya haka to kaga wannan babu laifi kamar ni yanzu na abin da na sani yanzu na akwai kamar wani gari da yake kusa gare mu akwai dogon dawa akwai kurigi wanda yake gaba ɗan garin nan ko da ma kai baka fara ka zama tun da kana ciki da hanyar sai ka zama da ba'i to su tsaya su yi mana bayanin haka cewa eh ana zargin cewa akwai kaza amma ba za a kashe mutane a kawai ba cewa kuskure ya kai mm. wallahi ga daga aka shirya sannan cewa idan za a yi taro a sanar da su ai duk ƙarya suke yi wanda ba suke so a yi masu yanzu su eh, raba namba da fire service suke raba namba ai jirgi ne ƙarya ne ka kai ma jirgi hari a duk attention ka idan gaskiya suke da su raba nambobi yanzu misali da nake baka a dogon da nake da maka yanzu mm. a daga jiya zuwa yanzu ba shi ya kai da na barawo kuma ba suka yi kuma sai sun kawo da ruwa sai sun kawo gari to su suna ina yanzu da suke gaya mana wanka maganar to su Babu lambar da za mu rika kiran su mai jirgi ne ko kiran shi kai akan ƙarya ya ya dawo in ya dawo ya yi aiki da yi wahala banza ba sai ya ga wani abin da bai zaci zai gane shi ba to saboda haka suna yaudarar mu suna cin amana mu kuma mun ba su da Allah idan ana haka abada ta kawar zaura laya ba a cewa wanda shi kake tunanin shi ne zai tare ka ko shi ne taimaka ya ce ya kuskure ka kuskure na farko me kake da to za ka muna sanar da su tun da sun ce ba sanar da su a ah, in dai su bayan ba su ake share ma hanya ba to ga sunan sun hito ina muku ba ta alƙairi ubangiji Allah ta shi kula da Allahumma amin Allahumma amin mun ji ra'ayin kwanta gora daga jihar Niger assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Umar Gombe barka ta safiya Ah to lalle ba yau muna <laughs> eh, barka gare yau da hausa ya so kana harko? eh sanusi lalan ma ga kuna a jere yau ko gaba da ka san an ka san yin da hausa ba a jini ne eh lallai ina jin da ji a jini na ni. to to to eh bare kwa bare kwa umar gombe barka da safiya to barka da awwal abbas to kai tsaye suna na awwal abbas abada na na kira waya daga birnin zaria a jihar kaduna a tarayyar najeriya to barka da shigowa ina da zai wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ta al'ummar duniya jaje ina ta al'ummar Najeriya jaje ina ta al'ummar jihar Kaduna da birnin Zaria a bisa wannan masifa da muka tsinci kanmu a ciki na yi wurin kwana uku na kashe wa'innan bayan Allah babu gaira babu dalili ina tare da amini na ɗan Hausa. Umar Gwande mu ji tsoron Allah mu gaya wa kanmu gaskiya Alhaji Habibu Gajo dan gwagwarmaya ɗan kishin kasa ya yi wa ganganu na tsakani da Allah Allah ya saka ne da alkhairi Umar wanda daren da aka ce za a yi duk duniya Umar wanda kuskure sosai ake hmm. ba a gangan kai na ji ganganci da Umar ke nan ya zama mahaukaci gaskiya ne Umar wanda sojojin nan sun yi abin nan a Neja an yi a Maiduguri yan gudun hijira an yi a Yobe an yi a ina ne mutane suna zaune a wurgo masa su bau umar gombe a hallaka su ko an hallaka gombe an hallaka hoti. umar gombe mu ji tsoron allah kuma girman ka'aba ubangiji ya girmama ka'aba muna girmama ta daki ne mai daraja amma umar gombe ce ran mumini guda daya ya fi darajar dakin ka'aba saboda darajar dan adam saboda ubangiji ya nuna darajar dan adam mm. ya nuna darajar rai na dan adam mm. umar gombe mu gaya ma kanmu gaskiya yau ne za a yi ta wannan abun unguwar gombe ba ka ɗaukan mataki dukkan wakance ku je ku ta ne dalili na kamar haka unguwar gombe bai yiwa a ce soja ya yi abu yau ya yi gobe unguwar gombe ana kyara mutanen nan suna cin karanta babu baka unguwar gombe a ce a garin nan a jihar inda abin da ya faru unguwar gombe kai ka gani duk mai kallo da unguwar ka yadda ake kabari ana zuwa mutane kamar doya abba unguwar akwai gida ne akwai sai da karfe mutum wurin talatin da hudu hmm. akwai wanda ƴaƴan shi wurin takwas ko tara ko wani gwamnati kere tsira da guda ɗaya Najeriya wallahi a al'adai mai arewacin Najeriya mu tashi mu farka wallahi a al'adai wata manyan mu da kananan in ba haka ba sai an karar da mu a Najeriya ina kira ga 'yan arewa ni ɗan Najeriya ne amma in kira da ka arewa don ba wannan abu a kudu wallahi muna muna godiya awwal abbas umar ba mu sibito nan daka ko a ah, sun ce sun ce zai je zai je ai sun ce zai je a awal abbas hmm. da fata ala jabi ba Allah ya mai ka gida lafiya wannan abin da fata daga birnin zare na gode ku tashi lafiya to Allahumma amin muna godiya da ra'ayoyinku ga kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum na'am to na'am barka ka dai Eh, tashi lafiya. Lafiya kalau a eh, Oga Habu bismillah mu ci gaba. Eh, mm. Kana da Habu mai kan tsoki da bajin Na'am barka da shigowa. Ina ma babban bako Allah ya kuma gidansa lafiya. Allahumma. Babban bako ya ko ina kuma da ake mm. yana kaiwa gare su. Yin da yawa sai a ce wannan abubuwan ya bai kaiwa kan shugabannin. Mm. haka ne zan yi lokaci na kan dai abin da yake ake ke tashi da yanzu akan waɗannan mutane da aka halaka mm. aka halaka su ba tare da ba tare da dalili ba mm. Umar Gombe irin waɗannan abubuwan sun sha faruwa a arewacin Najeriya Umar Gombe ba abin da ke faruwa da mu an mai da mu da shi. ina mai tabbatar maka Umar Gombe wallahi wallahi inda ce mutanen da aka babbake din na kashe su din inda a ce a gonar tsohon shugaban kasa ne ko tsohon gwamna kamar da su ina ne tabbatar maka zama majalisa ma zama majalisa ma gaba ɗaya an ja an shi an an an jaganta su akan abubuwan da suka faru amma da yake bayan Allah kashe ya yan mutanen talakawa kashe ba wani wanda zai fito ya zo ya ce a zuwa kaza ina na hukumar na hukumar kare haƙƙin bil adama ta ƙasa take ina wa'anda suke cewa a zo a fito a zanga-zanga yan yajin aiki kenan wanda suke cewa a zanga-zanga kai ka ji bakin sa cikin wannan hirin da ake yi hmm. kansu ba talakawa suke mawa ba shi talaka ya kamata talaka a ce kullum talaka ya gane duk lokacin da za a zaɓi su jajen biro daga mutum su ce a yi su mu ga abin da muke so kai mana ga abin da muke so kai mana in ka da za ka mana to za mu zaɓe ka kama san kuɗin ka amma har sai in talaka zai an shi kuɗi a hannun mai zaɓe ya ba shi kuɗi wallahi kashin talaka ya bushe ba wani abin abin a yanzu kuma gwamnati ta fahimta mm. ba wani abin da har yanzu yanzu wani magana ake da gwamnati ba gwamnati abin da ke damunta a ce a yi zanga-zanga a je fadin inda suke zuwa suke shakata suke mutum a je a mutu zanga-zanga akan wannan abin da ake yi a nan arewa mu ba mu yarda da shi ba to ina mai tabbatar maka za ka an shi amma in har ba a haka ba duk wannan abubuwan da ake yi ba za a biya biya ba ba wani abun wanda zai faru an kashe aikin banza saboda haka fatan ma Allah ubangiji Allah ya kawo mana to Allahumma amin ya mana mm. ba lafiya daga Abu Ogami To Abu uh, Ogami sauki muna godiya kwarai bari mu je ga kira na gaba. alaikum. alaikum. ina ga akwai tangarda a wannan kiran layin nan bari mu je ga kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam umar ga an tashi lafiya lafiya kalau muna ma babban bako barka da zuwa Allah ubangiji ya kai shi jira lafiya Allahumma amin Allahumma gaskiya abin da ya faɗi ya faɗi gaskiya gaskiya alhamdulillah dawa muke tare kuma abin da ya faru Eh dawa muke dawa muke tare kana jin mu kana kana jin mu mai kira kana jin mu kana tare da mu kana tare da ku dawa muke magana Ibrahim daga Zamfara yawwa to wani Ibrahim ana gabatar da suna da inda ake kira sannan sai a sai a ci gaba I'm eh, ya eh, eh, bismillah yawa to gaskiya abin da yake faruwa yanzu a kasar nan gaskiya hmm. shugabannin nan gaba ɗaya masu son kai sun yawa to gaskiya sun yawa hmm. saboda irin masu son kai din su ne a cikin mulki abin da akwai kayan wani ya kamata kowa ya tashi hmm. ya tsaya a kan kan shi Allah ubangiji ya taimake mu a yi sanda zanga a je wajen tinubu kawai a yi abin da ya kamata da za a ita kashe mutane kamar bisa shi kawai dabbobi a yi ta kashe mutane ba a tsoron Allah yanzu da wani minista aka kashe ko wani sanatu aka kashe wallahi dole duniya za ta iya amma kashe ba a gani ba ina masu zanga-zanga cewa yan ne yan karo ko yan ne ba sa magana yanzu tun da talaka ne aka kashe ina fata Allah sa ku tashi lafiya ku ta shi Allah ubangiji Allah ya kansu Allah ya sun to Allahumma amin za mu kara kira daya na karshe wanda za a takaita kuma a cikin minti daya ga kiranmu na ƙarshe assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ga kamar wannan kiran ya tafi assalamu alaikum wa alaikum assalam ta shi lafiya eh lafiya kalawa wa alaikum assalam alhamdulillah eh bismillah muna jinka muna jinka bismillah to kamar ya ta katse ne ko muna jin kamar lokacin namu ya tafi kwarai da gaske ya honorable muna da minti shida da suka rage me za ka ce akan kiraye kiraye na duka sun nuna sharhinka ya tafi daidai to um, wato kaji irin damuwan da mutane suke ciki mm-hmm. da kuma irin uh, bambanci da suke gani ana yi a ana yi ma yan bangaren eh, arewa eh, ka gane yayi eh. da kuma ba a son arewan ta ci gaba ka gane yayi to amma kafin ka dora sau da yawa aka ce bambancin nan shugaba buhari ya shafi shekaru takwas dan arewa ne amma arewar ake ta yin abubuwan da ba su sai a ce koyaushe ana nuna bambanci to su waye suke nuna bambancin wato ba za ka buhari ba abin misali bane idan za kwata eh idan bada misali na gari ko misalin kirki kamar ka yi shi ba za a sashi a lissafi a shi baya cikin wannan bangaren shi durin da za ka samu Buhari ka dora Buhari a kai hmm. a wurin da aka yi tarnaki ne da wurin da aka samu matsaloli da wuraren da aka samu wannan to a nan za ka samu Buhari za ka samu mutanen Buhari za ka samu hannayen zuwa ciki ka gane yi Eh, wanda ya kira daga zamfara ina gani eh. eh, sunusi lalan ya ce ga su dan karami ga su turji ga su hmm. wani ne umar gombe zai baka mamaki cewa mutanen mutanen zamfara ke yi masu turji da su dan karami noma a gonakinsu sun san su kenan ka ce gwamnati ba ta san su ba malam umar ka taɓa ganin taron siyasa da aka yi aka sojoji suka kai hari ko 'yan sanda ko eh, eh, eh, wani jami'an tsaro ya kai ma wannan taron hari? eh? ba a taɓa ba me yasa? sai waɗanda suke <laughs> sai waɗanda suke zaune lafiya waɗannan da suke tafiya da tawagar ɗan iska da ɗan daba hmm. kariya ma ake ba su ka gane ai hmm. wannan shine irin maganganun da 'yan najeriya suke magana a kan shi suke tambaya wai jami'an tsaron nan su ba sa iya bambancewa da masu laifi da marasa laifi ne hmm. ko kuma harin nasu kan mai uwa da wabi ne in kan mai uwa da wabi ne me yasa tarurrukan 'yan siyasa da da hidimominsu da wannan ɗinsu da ake yi ko eh, waɗansu program da gwamnati take yi a ƙauyuka kai ko waɗannan ƙungiyoyi da ake kira ngo in suna yin abinsu ko hari ba a kai musu amma sai mutanen da suna suna zaman lafiya wani yana yana kwance yana bacci mm. wani yana sallah wani yana eh, eh, yana shagon shi mm. wani ya je sayayya wani zai tafi asibiti wani zai wannan kawai sai a zo a danna musu bom kuma a zo a ce kuskure mm. ka gane wanda shine abin da masu kira suke magana a kai ba kuskure bane ba kuskure bane ba ka taba ba za ka taba dora shi akan kuskure ka gane ai abin takaici ne magana wutar lantarkin nan na ji ka ce arewa kungiyar arewa dattawan arewa sun ce sun ce amma karkashiya ake wa arewa amma buhari ya zo ya shekara takwas ya tafi duk da ka ce dai a daina misali da buhari amma dai dan arewa ne ba za a ki ba to dan arewa ma ya yi balanta ne idan dan kudu ya yi kana da bakin magana su yan eh, dattawan arewan ba su suka yi endozin tunubu ba ko kuma a cikin su shugaban eh, dattawan arewan ba a ɗauki ɗaya daga cikinsu an saka a cikin gwamnatin tunubu ba ba da yawunsu ba ne suka ce eh. raɗin kansa ne ga zai iya tafiya ya tafi amma a wai yadda suka ce na nake ruwaito eh, to <laughs> to mutum ya je gida kenan kaga irin wannan mm. idan kana neman hakkin mutane mm. ka gane ba ka shiga wurin da ba za a ba da hakkin mutane ba sai ka tsaya ka yaƙi wadda suka tauye hakkin mutane an tabbatar ba za a samu ba saboda yanzu ya fara mulkin nan ba ah, to ga ga kungiyar arewa ta fara hakim baba ahmed muna jiran shi mu ji me zai faɗa mun ji irin abubuwan da yake faɗa a lokacin buhari hmm. mun ji abubuwan da ya faɗa lokacin obasanjo duk da wannan lokacin yana ganin lokacin obasanjo ne ya ritaya ne yana famsek eh, eh. hmm. to ka gane yi mun ji irin kalaman shi akan kishin arewa mun ji irin tarurrukan da yake zuwa yana magana akan arewa ka gane yi hmm. amma ga shi tsundun a cikin gwamnatin da kungiyar eh, su ta dattawa take cewa ana sun fahimta cewa ba a san arewa ta ci gaba so shi ci gaban mai je nema ci gaban kanshi kaga irin waɗannan tambayoyin hmm. akwai ayon tambaya da yawa kaga ne in kana in kana so ka yi hidima ka yi ma ƙasar ka hidima hmm. kana so ka yi ma al'ummar ka hidima hmm. akwai yadda kake mata hidima tunumbu ya zauna a ƙarƙashin adawa har ya zama shugaban ƙasa bai taɓa shiga wata gwamnati ba shi tinubu ba shi tinubu hmm. bai taɓa shiga wata gwamnati ba hmm. ka gane yayi to za a iya ba masa za a iya kwarai kwa hmm. mutanen shi ya rinka ya rinka ginawa yana kafa yana kwatan mu mutanen shi yanci har a lokacin da eh, eh, shugaban kasan ma bai rube ne ya dinga sa wuta yana yana karba musu yancin su saboda kurewar lokaci eh, so a gurguje ya kamata arewa ta tashi daga bacci mu farka mm, ka gane yayi mu tsaya mu san me muke su da ke dama na ja'atu ta gaya mana tun ana yakin zaɓe na ja'atu ma na ja'atu ma mm, ta gaya mana cewa dama ya ce bai da wata manufa ko wata ajanda ko wani wannan da ya ajiye ko shirya ma arewa amma akwai manufan da da ajanda da ya ajiye ma alkali eh, eh, eh. lokaci zai bayyana haka watakila ko kalaman naja'atu muhammad sun dace ko ba su dace ba watakila yan najeriya sa faɗa a nan gaba a duka duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na yau a madadin bakon namu wato honorable habib muhammad gajo da kuma ku da kuka bugo daga sassa daban-daban kuka ba da taku gudumawa ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin da sauran tawagar ma'aikatanmu na kaftan muke cewa mu wuni lafiya ku tare mu kuma a gobe don jin mu ko ganin mu ɗauki da wani sabon shirin ma'asalam